Caramba, caramba. Shirin labarin matasa kenan uwa matasa tare da nifan Fanta Shamsu da Gora tare a Arimi daga Studio Kalangu. Gora ya ne? Alhamdulillah Gora yau da me kika zo mana? To Gora yau za mu kawo muku zancen ranar nagarta wacce aka yi a garin Gaya wata hanya ta taimakon wanda suka samu suka lashe jarabawar bak wajen zaben inda za su nufa nan gaba. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu ziyarci sabuwar cibiyar jarabawar BTS wadda aka yi a jihar Agadis Da ƙarshe kuma sai filin na wasannin motsa shi. Gora ranar Litinin ne aka fara zama na farko na Majalisar Matasa ta bana shekara ta 2021 a jihar Maradi. Haka ne gora kananan wakilan su 171 za su yi zaman majalisa na kwanaki goma inda za su tattauna a kan maudu'ai da dama. Ga rahoton Muhammad Mamman. Tare da lura da kasancewar dukkan matasan 'yan majalisar ne bikin ya soma. Dukkan su 171 sun amsa kira suna sanye da rigunan tirko farare da kuma launin tutar Nijar. Wata dama ga shugaban kungiyar matasan 'yan majalisar Amadu Masalaci ta tunatar da wasu abubuwa. A buɗe hanya ga matasa su gane mahimmancin zaman lafiya da yafiya da kuma kare yara daga mazgunawa. A saka matasa a cikin tsarin yarjejeniyar da ke da alaƙa da 'yancin yara. A zaman taron za a taɓo batutuwa kamar fatocin ƙananan yara, sana'a da kuma sha'anin tsaro, har ma da yin raskunar ayyukan da aka gudanar. Shugaban majalisar majalisar rumana yusuf hassan mai yaƙi da kaina na taɓa halartar majalisar shawara kan tsaro na majalisar ɗinkin duniya a can kuma an yi zance ne bisa kan hare-hare da ake kai a makarantu na ba su misali bisa kan damuwar matasa 'yan majalisa na katumta musu kuma kamar abubuwan da ke faruwa a nijar da kuma ta yaya gwamnati ke kokarin ciyo kan lamarin da ke ci mana tuwa ƙwarya mu matasa da ba mu so mu ga mu ba su zuwa makaranta saboda wasu mutane da ke aza suna da ikon hana su samun wannan ilimi da ke da mahimmanci a gare gare mu. Wa'adin matasan 'yan majalisar da ya ɗauki tsawon shekaru biyu zai zo ƙarshe a ran 31 ga watan Desamba na 2021. Gora a satin da ya gabata ne aka gabatar da ranar nagarta da kuma taimakon ɗaliban da suka lashe jarabawar bak wajen zaben inda za su nufa nan gaba. Ta hanyar ƙara musu sani akan fannonin karatu na jami'a ga rahoton Fadal Alu. Karan farko kenan da aka shirya haɗuwar yi wa sabbin ɗaliban da suka sami diplomar baka a gaya bayani kan fannoni daban-daban na ilimin jami'a. jami'a wata fasahar ta baiwa ɗaliban damar yin kyakkyawan zaɓi na ci gaba da karatu a jami'ar wahaba abdulrahman na daga cikin waɗanda suka tsara haɗuwar eh, a matsayin mu na manya ya zama tilas mu kawo gudunmuwar mu ga kannanmu mu kwatanta musu duka matsalolin da ɗalibi zai iya fuskanta a jami'a su ci gaba da karatu domin gaba su ne za su zama manyan ma'aikata na albarkacin wannan haduwa an ba da tukkuci ga ɗalibai mafi kwazo na gaya su ne nafisatu jibbo billo da ta zo ta farko a siri kat da blaziza alfari anas da ya zo na farko a siri de dukkan su sun yi bayani a game da haka gaskiya na ji daɗi da naga 'yan jami'a sun ɗau niyyar zowa don su taimaka mana wajen zaɓe irin karatun da za mu yi a jami'a kuma wannan waye kan zai bani damar yin zaɓi mai kyau Wannan wayar da kawuna zai bani damar shiryawa da kyau makomata. A gaya cikin ɗalibai 945 da suka nemi bak 327 suka yi nasara. Gora a jihar Rusu matasa na ƙoƙarin samun abun kore ma bakunan su guda a wannan lokacin damana. Haka ne Gora da yawa na fitowa daga jihar Maradi tawa da ma sauransu domin ba da hannu wajen noma. Ga rahoton da abokiyar aikinmu na Hadis da Turomuna. Abubakar Falki ke wani matashi ne ɗan shekara goma sha biyar daga Geshame ya fito wata gunduma ta jihar Doso. A wanga lokaci na damana yana zagayawa gari zuwa gari domin neman ga aikin barema. da ƙarfi na in je ina yawan banza ko in je ina shaye-shaye na kwamace in zo in noma in samu abin da nake ci in sha muna yi ne jikka ko dirge kuma mun ga muna yi sai mu nemi mishi gona shi biya mu akwai unhuwani saboda mun samu muna yi ma jikin mu sutura muna je gida kuma muna kai kuɗi ana sayan abinci ma ana samu a aure ma ko ba mu samu matsala da masu gona da dama suke wannan matasa da ke wannan sana'ar kuma wanda ke ba su aikin ganoman na gamsuwa kulliyomi Bari mu saurari wasu masu gonakai biyu. Domin babu 'yan aiki babu noma. Tunda kana da gonar daga kaka kashe miliyan biyar miliyan hudu. Yan babu na aiki waga iya nomanta. Kana aika ɗauka mutum jinga na jika ɗari uku in ya ƙare yan hankali sawa wani yana iya samun yini sanki mil ko simil. Al'ummar Doso na yaba ƙoƙarin wa'annan matasa da ke aikin barema suna ƙiyasin ganin sauran matasan da ba su da aikin yi su ɗauki koyi domin su samu gishin kansu da kansu. tsoron ranar Litinin da ta gabata ne aka fara zana jarabawar BTS na bana wato shekara ta 2021 a duk fadin ƙasar Nijar. Haka ne cibiyoyin wannan jarabawar biyar ne aka kafa bana daga ciki har da jihar Agadez ga rahoton Musa Mamman. Na farko ke gada 'yan takarar jihar Agadez za su gudanar da jarabawar neman diplomar BTS a gida. An buɗe sabuwar cibiyar jarabawar ne biyo bayan tambayar da uwayen ɗalibai suka yi yi domin a sauƙaƙa musu tafiya har cibiyoyin yamme tawa zandar ko maraɗi haka dai ibn ibrahim shugaban rukunin alƙalai mai lamba hudu na agadas ya bayyana euh, gaskiya tare da buƙatar iyayen yara 'yan makaranta ne wanex ta yi tunanin buɗe wannan cibiyar a na agadas domin magance matsala ga ɗalibai sai sun je wani waje saboda kana iya tafiya wata jiha baka da ma masauki a cewar shugaban kungiyar uwayen yara ta jihar Agades wani samun lumfashi ne ga kalamun da Alhaji Muhammad Turawa ya yi. sai in premier abu na farko gaskiya an rage wa iyaye da a yanzu tare da wannan cibiyar komai ya zo da sauki zai bai wa yara su samu kwarin gwiwa yin karatu girka cibiyar jarabawar bts a agades ta samu karbuwa sosai a wajen 'yan takarar na jihar abun ya yi matukar birge mu da aka kirkira shi a nan a da wasu basu da halin ɗaukar mota don zuwa jarabawa da yawa na son su yi amma tun da babu hali ba su iyawa karon nata na farko cibiyar ta Agades ta jibinci 'yan takara 100 a cikinsu 'yan mata 46 da samari 54. A yanzu kuma sai filinmu na wasan motsa jiki. A cikin wasannin tankaɗe da rairayi na gasar kofin duniya wadda za a yi a ƙasar Qatar baɗi shekara ta 2022 ƙungiyar MENA ta isa ƙasar Dubai. Haka ne gora har ma taron ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar Sudan suka buƙaci buga wasan sada zumunta tare da ƙungiyar ta Niger. Inda ƙasar Niger ta kayar da ita ƙungiyar ta Sudan da ƙwallo biyu da ɗaya. Sai dai kuma ƙungiyar ta MENA ta faɗi a wasan dawowa da ƙwallaye uku da sifili ranar 26 ga watan Ogis. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka yi za ku sake sauraron shakan lambar uku biyu biyar kyauta tare da f